Foto na goma Wani lokaci na wahala mai yawa Wannan foto yana nuna mana ranar da baƙin ciki mai yawa ya sabko ma ayuba, bayansa sun kawo masa mugun labari, bawa na farko ya zo a guje ya kawo masa labarin, magabta sun faɗo masu har sun kashe dukan barorinsa. kuma suka sace dukan shanunsa da jakai, bai gama labari ba, sai wani ya zo da labari cewa tsawa ta faɗo ma makiyaya da tumaki har sun mutu duka. Bawa uku ya zo da labarin mafasa sun afko masu, sun bubuge su har sun sace dukan raƙumma. wani bawa ya kawo masa labarin da ya fi su baƙin ciki ya ce, Yaranka maza da mata suna cikin biki sai guguwa ta taso masu suka mutu kuma, Ayuba ya yi ma kansa aski, ya faɗi ƙasa kuma ya ce, Ubangiji ya bayas, Ubangiji ya karɓa, albarka ga sunan Ubangiji. cikin wannan duka ayuba bai yi zunubi ba bai kuwa saɓi sunan allah ba